Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na marece agogon gundumar Columbia a yau talata 25 ga watan Mayu shekara ta 2021 inda ni Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto akan koke na 'yan gudun hijira a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya. kana sai a ji halin da ake ciki a kan taɓarɓarewar tsaro a Najeriya da makociyarta Nijar. Haka muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya. Kamar kowace rana irin ta yau kuma za mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau dinnan talata jami'ai sun ba da rahoton aukuwar wata babbar girgizar ƙasa a wajejen tsaunin Inyiragongo mai aman tanderu a jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Kwanaki uku bayan da ya yi tumbuɗi ya hallaka mutane 32 ya lalata wasu ƙauyuka ya kuma raba wasu mutane akalla dubu biyar da muhallansu. Cibiyar saka ido kan yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Rwanda. ta ba da rahoton aukuwar girgizar ƙasa sau da yawa a yau talata ciki har da mai karfin biyar da uku a ma'aunin girgizar ƙasa a yankin da ke kan iyakar Rwanda da kuma gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo daura da tsaunin inyaragongo Girgizar ƙasar ta haddasa fargaba tsakanin mutanen yankin kan yiwuwar tsaunin ya sake amai. Tsaunin na Inyaragongo wanda ɗaya ne daga cikin tsaunukan da suka fi gurnanin aman wuta a Afirka ya yi ya ranar asabar a karan farko tun bayan na shekara ta dubu biyu da biyu. ya kwarara ya da ya malalo tun daga can kan tsaunin har zuwa hanyar goma birni mai dauki da mutane miliyan biyu mai tazarar kilomita goma sha uku daga tsaunin saura 'yan ɗaruruwan mitoci kawai ya rage malalar aman ta cimma birnin Ƙasar Pakistan yau dinnan talata ta yi watsi da yiwuwar yarda Amurka ta girke wani sansanin soja a wani yanki na Pakistan ko kuma ta ƙaddamar da hare-haren jirgi mara matuƙi kan Afghanistan daga Pakistan. Wannan takardar bayani ta ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun rahotannin da ke zargin cewa Pakistan na kan tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya da Amurka wadda za ta taimaka wajen ɗaukar matakai kan ayyukan ta'addanci nan gaba a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita mai makwabtaka kuma da Pakistan. Kwareshi ya yi watsi da rahotannin a matsayin marasa tushe kuma shaci faɗi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai gabatar da bukata ga Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta dala miliyan 75 don taimaka ma Falasɗinawa a Gaza. bayan cimma tsagaita wutar da aka yi kwanan nan wanda ya kawo ƙarshen kwanan nan wanda ya kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin isra'ila da hamas bilinkin ya ba da wannan sanarwar ce yau talata bayan ganawarsa a ramallah da shugaban hukumar falasinawa mahmud abbas mun san cewa tashin hankali na baya-bayan nan wata 'yar alama ce kawai ta wasu manyan jerin matsalolin da ya kamata a magance su muddin muna son kauda yiwuwar sake aukuwar hakan nan gaba kuma abin da muka tattauna kenan a yau a cewar blinken wata tawagar kungiyar kasashen yankin yammacin afirka ta ecowas ta nufi kasar mali a yau dinnan talata kwana guda bayan da rundunar sojin kasar ta afirka ta yamma ta tsare shugaban kasar da firaminista. wata takardar haɗin gwiwa da ƙungiyar ta ecowas majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar afirka da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fitar na kiran da a saki shugaba ba ndau da firaminista muktar onne waɗanda aka tsare a bamako babban birnin ƙasar aka kuma kai su hedkwatar soji da ke kusa da kati an kama shugaba ndau da firaminista one da kuma ministan tsaro suleiman da kure 'yan sa'o'i bayan da aka ba da sanarwar wani garan bawul wanda ya kai ga cire wasu manyan sojoji biyu daga majalisar zartaswar kasar. Cikakkun labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Koma ga labaran duniya yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Rikicin 'yan kungiyar Boko Haram a Najeriya ya ta gayyarar da miliyoyin jama'a ya kai su ga barin gidajensu, dukiyoyinsu da ma masoyansu. Raɗaɗin rikicin kuwa yana ci gaba da shafar rayukan jama'a da dama. Daga jihar Bauchi ga Abdulwahab Muhammad ɗauke da rahoto akan halin kuncin rayuwa. da 'yan gudun hijira suke ciki a jihar. Shugaban 'yan gudun hijiran Malam Boba Shehu a taron su na shekara-shekara da aka gudanar a Bauchi da ya hada hada shugabanni na yankunan kananan hukumomi ashirin na jihar Bauchi. Makasudin taron da ya shine yin waiwaye da nufin gano matsalolin da ke gallabar 'yan gudun hijiran domin neman taimako daga hukumomin gwamnati da kuma kungiyoyi masu zaman kansu. Eh, sunana buwa musa shehu ciyaman na yan gudun hijira na bauchi state wato makasudin mu a nan mu yan gudun hijira na bauchi state shugabanni ne na kowane local government 20 na bauchi state su ne muka taru a nan domin mu ba da wasu kokokokai mu da abubuwan da suka dame mu me damuwan ku yanzu halin yanzu damuwan mu shine hukumar shine zuwa ga state government na bauchi state a yadda muke zama a bauchi state gaskiya sun rike mu tsakanin su da allah muna jin daɗin zama tare da su amma abu ɗaya wanda ina son roki gwamna ya taimake mu shi ma ya sa talafinsa tun da ya san da zaman mu a kasarsa sa na mutanen nema wanda dama su ma sun san da zaman mu so ɗaya suka ba da kaya a cikin 2017 har rana ta yau ba saka waiwaye mu ba to ba mu san kuma abin da yake faruwa ba. Ko 'yan gudun hijira kun kai jimlan nawa? Yanzu mu a Bauchi State muna nan dubu dubu hamsin da shida. Har ila yau dai wasu shugabannin 'yan gudun hijiran na yankunan kananan hukumomi sun tofa albarkacin bakunansu kan taron. suna na Abdullahi Musa Garkuwa, shaman na karamar hukumar Toro na ITPs. Mun mu a karamar hukumar Toro, kaga mun kai kusan mutum dubu bakwai da wani abu magidanta. wanda suka taho daga akwai borno akwai akwai filato akwai kaduna musamman 2010 da 11 da 12 'yan siyasan gwamnati su tuna da mu idris baba idp chairman na mr local government koke-koke ne ba ɗaya ba ba biyu ba mu yan gudun hijira da muke nan muna zaune wasu a gidan haya ne kuma muna da buƙatar muhalli kamar yadda muka baro muhallinmu a can muka baro shi a nan ba mu da su so muna da bukatar inda a taimaka mana da ko da kayan gini da fili haka a bamu mu dan gina sannan shi kansa mai girma gwamna bala muhammad kauran bauchi mun gode masa saboda da samu wani matsi daga gare su abdulwahab muhammad wadda amurka daga bauchi a nigeria sa'o'i kaɗan bayan kafa sabuwar majalisar ministoci a ƙasar mali sojoji sun kama shugaban gwamnatin rikon ƙwarya ba da'awa da Firaminista Muktar Onai waɗanda suke ci gaba da tsarewa yanzu haka a barikin sojin kati da ke da tazarar kimanin kilomita goma sha biyar da babban birnin Bamako na ƙasar a wani abin da ke kama da juyin mulki lamarin da ya sa ƙasashen duniya so yin kiraye-kiraye. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya yi muna nazari akan halin da ake ciki a ƙasar ta Mali. Wannan sabon al'amari ya sake jefa ƙasar Mali cikin halin rudani. Ganin yadda abin ke faruwa a wani lokacin da ake shirye-shiryen babban zaben da zai fitar da kasar daga yanayin da ta fada sakamakon juyin mulkin da ya kawar da shugaba Ibrahim Bubakar Keta daga Karaga a watan Agustan 2020. da yake bayyana ra'ayinsa akan wannan sabuwar dambarwa mai sharhi akan al'amuran yau da kullun da ke zaune a mali mustapha abdullahi ya ce bai yi mamakin abin da ke faruwa a wannan ƙasa ba kasan mai shiga tsakani na ecowas ba a yi sati biyu ya zo nan mali ya dan yaba abin da yake faruwa amma kuma ya jawo hankali domin ita wannan rikon kwariya kowa da kowa ya shiga cikin tahiyar mulkin to Minista din wajen shawara-shawara da mutane ya gama da kungiyoyi da yawa amma su hafsan sojan wannan bai gama da su ba dama tun dai kwana sati guda da ya wuce akwai alamu wani abu zai faru haka su sojan suna so su gwada ma su masu harar hulai ai su ne suka yi kayan mulkin kuma mulki nasu ne dole sai an yi da su a nasu bangare yan kasar mali mazauna nijar na alakanta abin da rarrabuwar kawunan da ake fuskanta a tsakanin sojoji da tsoma bakin wasu kungiyoyin kasa da kasa maiga isufi mai ga na wakiltar jam'iyyar sadi a nan nijar Certain velo, coupe directement avec la france pour avoir des coopérations militaires avec la Russie. Ya ce wasu sojojin suna son a juya wa Faransa baya a kulla hulɗa da ƙasar Rasha domin tunkarar matsalolin ta'addancin da suka addabi Mali da makwabtanta. Wasu kuma sun fi yarda a ci gaba da hulɗa da Faransa. Kuma a gaskiya ba kowa ke da alhakin abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasa ba, illa ƙungiyar sai da yawo da ke shishigi a harkokin cikin gidan Mali. Alhali tun juyin mulkin Ibeka mun buƙaci ta bar 'yan Mali su warware matsalolinsu da kansu. To sai dai a nata ra'ayin Aisata sila na ganin ya kamata 'yan uwanta 'yan Mali su fahimci cewa ya zama wajibi su haɗa kansu. Kaga duniyan nan in muka yi baki guda muka yi attendar wanda aka samu gaba mun yi sauraron shi abun yana ta daidai shekaru da dama da arewacin mali ke matsayin wani yankin da gwamnatin kasar ba ta da iko da shi kasancewarsa matattarar 'yan ta'addan yankin sahel waɗanda a wani lokaci ke barazanar dannawa yankin kudu wannan ya sa wani dan siyasa a nan nijar sumaila amadu ke jan hankulan 'yan kasar wato 'yan mali in musulman ce yau a cikin kasar mali akwai wani yanki na mali wanda dan mali bai iya zuwa to da wannan kadai ya ishe su cewar ka a aiki da zuciya a zamna a aiki da hankali a ga a sa mali su sa mali na a gaba kuma su sa irin matsalolin da ke cikin mali a gaba idan suka ce za su ci gaba da haka to eh, a gaskiya fi sabila mahata abu ne wanda yake zai shahi wurare da dama banda malin kanta Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ta Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. A yayin da ƙungiyar ƙwararru mai fafutukar daidaita lamuran zamantakewa na al'ummar 'yan kabilar Ibo mai suna Unzuko Umunana ke neman babban sufetin 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba da ya janye daga wannan umarni da ya ba jami'an 'yan sanda. su kashe duk wani ɗan haramtacciyar ƙungiyar ipob mai fafutukar kafa a ƙasar biafra don cewar hakan ya kawo zaman lafiya a ƙasar wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf ta yi muna nazari dangane da waɗannan kiraye-kirayen Kungiyar Nzuko Umunna ta bakin shugaban kwamitin shari'ar ta Sam Amadi ta yi alawadai da ci gaba da afkawa jami'an tsaro da wasu miyagu ke yi a yankunan kudancin Najeriya inda ta buƙaci gwamnati ta gudanar da bincike mai zurfi kan lamarin don gano ainihin masu aikata aika aikar duba da irin manyan makamai da suke amfani da su. We are totally opposed to the ongoing targeted attack against police officers and law enforcement infrastructure and INEC now increasingly in the South is We think that the government should investigate arrest them, prosecute them, and deal with them drastically according to law. Because some of the sophistication, the nature of these attacks, so could suggest many things. Sam Amadi ya buƙaci babban sufetan 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya janye umarnin da ya ba wa jami'ansa su kashe duk wani ɗan ƙungiyar IPOB da suka gani don kare kansu abinda ƙungiyar ta 'yan kabilar Ibo ta ce ya saba wa tsarin mulkin demokradiyya kuma zai iya jawo matsalar kashe mutanen da basu ji basu gani ba a yankunan kudu. We are not happy with the statement created to the IG of police. That statement could lead to extradition judicial clean of other innocent people. The IG should consider to reissue another counter direct. They should respect human rights. A wani bangare kuwa shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa Nastura Ashir Sharif ya bukaci matasa su tashi tsaye su nemo mafita ga matsalolin da suka shafi yankunan Arewa. To da farko dai mun fara duba da abin da yake faruwa a yanzu a arewacin Najeriya. Wannan abu ya dame mu. Gwamnati da kuka ce ba ku da kayan aiki da za ku yaƙi wa'annan mutane. An zo an biyo hanyoyi da za a samu wani sulhu da fahimtar juna. Kun ce ba ku yadda ba da haka muke cewa mu muna kira ga to daga 'yan shekara ashirin zuwa shekara hamsin biyar a ƙasar nan su tashi su nemi da su gyara ƙasar su wallahi wa'annan gwamnatocin namu ba wai magana wai rayuwar mu ko kwanciyar hankalin mu ko zaman lafiyar ƙasa ko ci gaban ƙasa ne a gaban su ba tunanin su kaf akan magana zaben 2023 yake ba wai magana abin da ya shafi tsaron rawuka da dukiyar al'umma da kwanciyar hankalin ƙasa ne a gaban su ba da haka sai mutane sun tashi sun nemi makoma da kansu su nemo su kafa hanyoyin su na tsaro su kafa hanyoyin da za su kuma sami yadda da a sulhu a guraren da za a iya samun sulhu inda ba za a samu sulhu ba su haɗa kansu su fita su yaƙi waɗanda suke yaƙa su. A bangaren gwamnati shugaban kungiyar gwamnonin Arewa kuma gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya ce ɗaya daga cikin mafita ga matsalolin tsaro shine hukunta duk mai laifi ba tare da la'akari da kabila ko kuma addininsa ba. Dukanmu 'yan Najeriya ne kuma muna da kabilu da yawa kuma a cikin kabilun da muke ciki akwai masu kirki akwai mara kirki saboda haka idan mutum ya yi abun da ya kamata kuma ta hukunta shi ta hukunta shi amma ba saboda yarensa ba ko kuma kuma saboda addinin mu a gwamnonin arewa mun rika mun ɗauki mataki akan wannan abu tun da aka fara an ce kowane mai kiwo ya koma mun ce mun yarda wannan mutanen mu wani muna shiri inda za a nemi za a yi sabobin hanyoyin kiwo ba irin na da ba yanzu mun riga mun shirya bai kamata ma wani ya sake bude magana yanzu ba ga kamar siyasa ne kawai domin tuntuni mun riga mun yi kuma a gwamnonin duka na Najeriya mun yarda ga abubuwan da ya kamata a A baya-bayan nan dai matsalolin tsaro na ƙara ta'azzara a dukkan shiyoyin Najeriya lamarin da ke buƙatar gwamnatin tarayyar ƙasar ta bullo da sabbin dabarun samun mafita mai ɗorewa kamar yadda masana suka bayyana Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. Bar matsalar da ke addabar jihohi da dama yanzu a Najeriya ita ce rashin samun kwanciyar hankali a sakamakon rashin tsaro da ke damun al'umma. Wani al'amari dai ya jefa ɗimbin jama'a cikin zama irin na zulumi a sakamakon yadda 'yan fashin daji masu rike da manyan bindigogi ke aukawa jama'a a kusan kowane lokaci. Jihar Kogi da ke tsakiyar Najeriya da ita ma ke samun wannan matsala ta 'yan bindiga jefi-jefi. Dukuwa da irin ƙoƙarin da hukumomin jihar ke cewa suna yi na shawo kan wannan matsala. To amma sakataren kungiyar makiyaya ta miyatti Allah jihar Kogin, Malam Adamu Abubakar ya ci lamarin fa ya kai intaha. A saboda haka akwai buƙatar ɗaukar matakai masu ƙarfi domin shawo kan matsalar. gaskiya al'amarin da ya kai inda za a ɗauki mataki abun yana karuwa yana karuwa sai su rinka suna tura social media za su ɗauki mataki ba suna ga amma ba abin da aka gani da an tabbatar da yes gaskiya wannan yanzu an ɗauki matakin da zai kare abu kuma abun kullum karuwa ya ce. Mm. shugaban kasa dai shi yana da manufa na karewa wannan al'amari amma gwamnoni da yawa wasu ba su bashi haɗin kai ka gani lokacin nan da ya kawo eh, wannan grazing gwamnoni na na south din sun gine an shi a ware kasa tunda ba a son shanu su rinka yawo a ware masu guri a yi masu ruwa a rinka keɓe su a yi masu yadda za su suma tunda ba a son a gansu suna yawo mm. understand mm. amma yanzu sun fi su suna so ma su kore sun shi ba sa so ma makiyaya gaba daya amma amma Adamu kaman kaga kaman a jihar Niger nan da nan kogi da kuma wasu jihohi za ka gadi yawanci masu ta'addancin nan yawanci za ga fulani ne yasa aka samu fulani ne haka cikin wannan matsala gaskiya dai idan ana ta ta'addanci za ka ga fulani suna ciki amma ba wai ko wani irin ta'addanci ba ne za ka same su hmm. su ma suna yi yanda wasu kabilu suke suna yi understand hmm. amma idan ka duba matsalar nan na makiyaya ba wai su ma suna da hannu ga sata da yawa ba hmm. amma da abin da ya dame mu shine rashin inda shanu za su kiwo To matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa a jihar Naija dai ya sanya wasu jama'a suka hansala, a ƙaramar hukumar tafa tare da ɗaukar matakin rufe babbar hanyar motar da ta haɗa Kaduna cibiyar arewacin Najeriya da kuma Abuja fadar gwamnatin Najeriya Alhaji Muhammad Bika Ila na ɗaya daga cikin masu wannan zanga-zanga. ka gane ko a tafa local government na farko mutane na sun zo a gwamboro power line sun sace mana mutane guda biyar kana jina ko mun biya rapsom miliyan biyar kana jina ko an doki edo guda biyu nyamuri guda daya bere da guda daya baushe guda daya muka biya miliyan biyar kudin ramson a wannan watan da ya wuce kana jina ko wannan ya wuce kenan shekarun jiya suka dawo angon goko kuma kana jina ko a ku kuma sun kwashe mutane guda hudu ka gane ko the same type again edo yoruba ka gane ko da yamuri kana jina ko suna tambaya miliyan hamsin da takwas wannan ba gama biya ba ba biya ba kana jina ko yau kuma sun zo a gwamboro kana jina ko sun kwashe mutane wajen guda goma sha biyar kana jina ko najeriya gaba daya ba mu da security ba maganar naija ba ne ba maganar tafa ba ne ba maganar zuma is ba ne to yanzu abin da muka so yanzu nan mutane mu da aka kwashe muna so gwamnati a doki mataki a kai a dawo mana da su ba ma biyan ko kobo ba ma biyan ko sisi san da za yi a dawo mana da yaran mu kaga yaran da aka dauka akwai yaran shekara takwas a wurin shekara goma sha uku bacci ne suka zo karfe goma sha biyu na dare suka shigo cikin hanyar borau ka gane ko ana zuwa tashi mutane ne suna zuwa da bindigogi ak-47 wanda idan ka ji muryan bindiga din zaka cin cewa wannan ba ne banga ba ne bindiga ne in ka ji karanta kamar ka gyaran bomb da kafa suka zuwa inda su zo da moto ai da mun su su zo da kafa in suka gama operation su fita cikin daji can suka bi ana kwashe mana mutane ba mu ji daɗi ba. A gefe guda kuma wata babbar matsala da hukumomi ke kuka da ita da suka ce tana kawo cikas a yaƙi da 'yan bindigar ita ce masu baiwa 'yan bindigar bayanan sirri da ake kira infoma a turanci. Kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu a jihar Niger. barista abdulmalik sarkin daji ya yi ƙarin haske akan wannan matsala ta infoma. Wa'annan infoma su ne bala'inmu kana yaƙi da su wayancan na waje su kuma infoma suna gaya musu duk salon shirin da kake yi. To ta ya za ka yi? domin shi fama baka san shi ba yana tare da kai ku ci abinci tare kila ku fita anguwa tare ya zo gidanka baka san abin da yake ciki ba yana ne yana kallo yana sanar da su abubuwan da ke ciki kun shirya ta nan sai ka ji abun ya canza ya koma ta nan kun shirya ta nan sai ka ga abun ya koma canza ta nan to duka wannan faɗa ne da za mu tashi gaba ɗaya da attajiranmu da sarakuna da talaka da duk wani wanda 'yan kasuwa da duk wani mai ruwa da tsaki da ke da gudunmuwan da zai bayar mu tashi mu ceci mu wannan tsegumi da cece ku ce akan wani ke da laifi wani ke da laifi wannan duk bai taso ba saboda in ta'addan nan suka zo ba su san wane ne dan PDP ba wane ne dan APC ba su san wane ne dan adawa ba wane ne dan gwamnati uwa mai dawafi suke yi saboda haka da Allah yana kira ga jama'a idan abu irin haka ya faru kada imanin mu ya gushe abun da zai faru dole ne zai faru kokarin da ake kuma ana iya wanda za a iya yi amma ba abu bane da za mu fito komai muna fasara shi dalla dalla don mu gamsar da mutane su yi dariya sannan kuma mu mu kara caka mu kan mu wuka domin abin da muka faɗi shi za a kwasa a je a faɗa musu su kuma sai su canza salo mu muna shiri ta nan bangare su kuma suna wani shiri to mafi yawan abin da ke wahalar da mu kenan yanzu ga to ina kira da dan Allah da Annabi mu zuciyar mu nisa a kuma haɗa kai Duk da wannan dai hukumomi na cewa suna iya su domin shawo kan matsalar rashin tsaron. kamar yadda mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Keso ya yi karin bayani. To kai ka san gwamnati kullu yana cikin ayyuka da wanda ya kamata a kare a kare baya ishu na wannan tsaro ana nan ana yi kuma ana kai ana yi kuma insha Allah za Allah zai kawo karshe wannan abu. Fata dai Allah ya maido cikakken zaman lafiya a Najeriya ta yadda 'yan ƙasa za su samu cikakkiyar walwala. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To ba ga wannan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Labarun wasanninmu na ranar yau zai soma da jamhuriyar Nijar inda ake mako na 22 na Super League na wasannin kwallon kafa na wannan kasar kuma an buga AS Fan ta sojoji tawa GS Adar ta tawa cibiyar da daya sai AS Police da ta bi da bi da Irana Football Club ta Arlit jihar Agades AS Nishilag ta wutar lantarki ta yi da Jangwarzo Football Club ta Maradi AS Duan tawa Espoir ta Zandar biyu da daya yayin da Sahel Sporting Club ta yi wa AS garda national du niger ci biyu da ɗaya idan muka dibi jadawalin wasannin kwallon kafa na jamhuriyar niger sakamakon mako na 22 ya sa ta daidai ita ce union sportive de la gendarmerie national da maki 45 ta biyu a as nishelak da maki 40 ta uku a as duwan da maki 39 ta hudu a as garda national du niger da maki 36 sai sport ta biyar da maki 34 ta shida a as fan da maki 37 irana da maki 26 ta takwas jan gwarzo da maki 25 ta tara as sony deb da maki 24 ta goma racing da maki 24 sai olympic ta goma sha ɗaya da maki 23 sahel tana ta goma sha biyu da maki 23 as police tana ta goma sha uku da maki 22 sai ta goma sha hudu ta baya gs adar ta tawa da maki goma sha bakwai idan muka tsallaka zuwa kasashen waje mu san cewa a daidai lokacin da aka kammala kakar wasannin kwallon kafa na manyan kasashen turai yanzu haka haka tuni waɗansu 'yan wasa suka soma bayyana canza shekarsu zuwa waɗansu kulob inda mark mayan mai tsaron gida na kulob ɗin lille na ƙasar faransa da ya zama zakaran wasannin ƙwallon ƙafa na kakar bana na ƙasar faransa tare da kulob ɗinsa na lille gaban paris saint germain ta faransa yanzu haka ya sabka a ƙasar italiya a yau ɗin nan talata domin likitocin kulob ɗin milan a sai su duba shi kasancewa kulob ɗin milan a sai ya sai ɗan wasan a tsabar kuɗi kuɗi miliyan goma sha biyar na euro kenan kusan biliyan goma na sefa don ya canji giallogi donaruma da ya zo ƙarshen kwantaraginsa da club ɗin milan ase shi ma christophe galtier kocin da ya jagoranci club ɗin lille na ƙasar faransa a bana har ya zamanto zakaran ƙwallon ƙafa na faransa na wannan shekara ta 2021 gaban paris saint-germain a yau talata ne ya yi ganawa ta garin da garin da shugaban kulob. din na Lille domin tantance makomarsa kasancewa kulub da daban na kasashen turai na zawarcinsa domin shan ragamar kungiyoyinsu yanzu haka shi ma Luka Modric na kulub din Real de Madrid ya rattaba hannu a yau talata har zuwa shekara ta 2022 domin ci gaba da buga kulub din Real de Madrid dan wasan shekaru 35 da haihuwa ya buga wasanni 48 wa kulub din Real de Madrid a bana ya ci kwallo raga so shidda kuma ya ba da kwallo so shida ana sawa raga a wannan shekarar ta bana ita ko kungiyar kwallon kafa ta kasar jamus ko kuma almanya a yau talata ne ta ba da sanarwar cewa hansi flake tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta bayern munich ne zai canji joachim lom a hukumance a mukamin jagoran kungiyar kwallon kafa ta kasar jamus e ta ko kasar amurka ta gargadi 'yan kasar ta da kar su kuskura su shiga kasar japan domin zuwa wasannin olympic olympic na bana saboda karuwar cutar coronavirus a kasar ta japan haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. yau dinnan talata jami'ai sun ba da rahoton aukuwar wata babbar girgizar kasa a wajejen tsaunin inyaragongo mai amintan deru a jamhuriyar demokradiyyar congo kwanaki uku bayan da ya yi tumbuɗi ya hallaka mutane 32 ya lalata wasu ƙauyuka ya kuma raba wasu mutane akalla dubu biyar da muhallansu cibiyar saka ido kan yanayin ƙarƙashin ƙasa ta rwanda ta ba da rahoton aukuwar girgizar ƙasa sau da yawa a yau talata ciki har da mai karfin biyar da dugu uku a ma'aunin girgizar ƙasa a yankin da ke kan iyakar Rwanda da kuma gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo daura da tsaunin Inyiragongo. Girgizar ƙasar ta haddasa fargaba tsakanin mutanen yankin kan yiwuwar tsaunin ya amai. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na gobe da safe karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Kada kuma kumanta za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na Facebook ko kuma YouTube ko kuma ziyartar mu na voahausa.com. yanzu a madadin abokin aikin nawa ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Peace. Salam.